Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ta cikin wannan littafi mai suna mafarki na. Idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne inda mama ta dawo ga asibiti. Dadin da mama take ji ya wuce misali ta ci gaba da zuba idanu domin ganin yadda raguwar aikin zai ci. Washe gari har gida abokin Munira Ma'aruf ya kawo ta sannan ya juya. Mama na zaune Munira ta shiga ta ce mata mama kin ga haduwar motar Ma'aruf a ciki ya dauko ni yanzu nan ya tafi. Murmushin jin daɗi mama ta ce kin ga abin da nake ta nusar da ki. Ki ai kwalliya ita ce mace ce amma ki wani kifa uban hijab ki fita babu kyan gani dama mai kula ki ai sai dai lakcarorin su ma marasa ajin cikin su yanzu taurarin ki za su fara haskawa murmushi munira ta ta ce Allah ya sa mama sannan ta nufi ɗaki ta cire fitar gown ɗin da ke jikinta domin ta sha iska sai yanzu ta fahimci abin da ta yi missin a rayuwar jami'a ashe can zama take da duhun kai a 'yan kwanakin nan da ta daina saka niqab da hijab har ta yi sabbin ƙawaye masu ji da gayu 'yan kwalisa abinci ma a yau ba su ci a school ba wani haɗaɗɗen restaurant suka je nan ma abokin ma'aruf ne ya yi volunteer ɗin zai kai su ko sisinta ba ta yi ciwo ba kuma ta cika cikinta suka taso suka taho sosai take jan hankalin maza duk inda ta ratsa domin akwai lokutan da maza ke yin tsit idan ta je wucewa a wurin su a yanzu mazan da take jan hankalin su sun fi lokacin da take secondary school ko dan a yanzu ta ƙara girma da wayewa ne tunawa ta da ƙawarta da ta kira ta suna hanya ta ɗauko wayarta ta da niyyar kiranta airtime ta gani an saka mata na tanke ta yi murmushi ta ce ma'aruf kenan domin suna tafiya ta yi waya ya yana mata wunin one minute remaining jinjina kai ta yi ta ce gaskiya kam gai din nan bai san kuɗi ba har ta yanke kiransa ta yi domin ta mishi godiya kusa awa guda suna hira sannan suka yi sallama tana aje wayarta kiran abokinsa ya shigo wayar tata ma wayar idanu ta har ta katse sannan ta tashi ta bar wayar a wurin ta ce drama ba da ni ba zumuɗi ne fal a cikin ran hidaya domin wannan shine sati na biyu rabanta da jawad ya je kebbi wani aiki a yau ya sanar mata zai zo kuma su ammi suna abuja saboda haka wajenta zai fara sauka tunda anti ta ji haka ta tashi ta shirya mishi abinci tare da taimakon Hidaya. Mandi rice suka mishi sai farfesun nama da salad da zobo. Kafin ya zo Hidaya ta kai kayan abincin ɗakin ta ajiye domin tana kunyar baba ya ganta ta kai wa Jawad abinci. Tsokanar ta yake. Sake duba fuskar ta ta duba wayar ta ga text ɗin shi ya shigo gani na ƙara so Habibti. sanarwa anti ta yi sannan ta fita a cikin sauri sai dai tana hada ido da shi ta nemi duk ɗaukin da take yi ta rasa lokaci ɗaya ta jiran ta ya dagule ta dai sanya murmushi a fuskar ta ce sannu da zuwa faɗaɗa murmushin sa ya ce babu oyoyo wata siririyar dariya ta yi tana jin kamar ta kore shi domin har ga Allah a takura take har tsikar jikinta tashi take idan ya kalle ta jinta take kamar akan kaya jawad ya lura da yanayinta da yadda ta kasa zama sai juya kafafu take ya ce yaya dai hidaya baki jin daɗi ne girgiza kai ta ce lafiya ta kalo zazzabi ne dai nake jin yana neman saukar min mebi duk misin ɗinka da na yi ne dariya ya yi duk da damuwar da ke bayyana a fuskarsa ya ce ban yarda kina misin har haka ba kin yi kyau sosai ya ƙare maganar yana kallon rigar da ta sanya wadda ya kawo mata sauke kanta ta yi ta ce bari na zuba maka abinci amsawa yi da oke sannan ya zuba mata idanu tana zuba abincin dauriya kawai take yi amma gaba ɗaya jikinta a ɗaure yake ba ta jin daɗin sa domin tamkar karar ta ake haka take ji fatan ta kawai jawadi ya tafi ta huta domin ya ishe ta muryar sama da kalamansa har sun fara bata haushi sai da ta gama zubawa sannan ya sauko daga kujera ya zauna yana cin abincin yana yaba mata dai ita dai shiru kawai ta har wata kwalla take jin tana neman zubo mata saboda yadda ta takura a ɗakin ji take ɗakin yayi mata kaɗan ko numfashin arziki ba ta iya yi kallon ta jawadi ya ke yi har ya ci abincinsa ya gama sannan ya ce hidaya akwai abin da yake damin ko dai zazzabin da kika ce kika ce da gaske yake limshe idanu ta yi tana jin zazzabin da gaske ya ziyarce ta tace eh wallahi amma yanzu na fara jin sa'unin yau lafiya ta kalau kura mata idanu yayi yace bayan shi babu abin da yake damin ki hidaya yada kai tai alamin eh yace are you sure Kar ki ɓoye min Hidaya idan kina da wata matsala I will be there for you. Kwalla ce ta ciko idanuwanta domin abin da take ji a zuciyarta opposite abin da yake faɗa mata ne. Burinta kawai ya tafi ya bata guri duk da irin muradin da zuciyarta take yi ta kasa gane abin da yake damunta ko dai zazzabin ne ko wani abin daban ke damunta Hamma ta yi, Jawad ya yi dariya ya ce an fara min kura da hali kenan, zan miki uzuri baki da lafiya, za mu yi waya zuwa gobe ko jibi zan zo na ga jikin naki sai mu sake magana da na ji inda muka tsaya ko. Murya ta ƙasa ƙasa ta ce oke na gode ta ƙare magana tana ɗaura kanta a hannun kujera. Damuwa ce ƙarar a fuskar Jawad idan ka kalle shi sai ka ɗauka kuka zai yi. Tashi ya yi sai dai ya kasa fita sai sanne yake yi wa hidaya ganin ya ki fita ya sanya ta tattaro ɗan ƙarfin da ya rage mata ta ce na hana ka tafiya ga dare yana yi ba fa wani abu abu bane babba mimbi ina bacci zai tafi ba zai wuce stress ba dafe kan sai ya ce na faɗa miki daya stop over stressing yourself stress idan yayi yawa ciwo yake sakawa karatun nan ya zo ƙarshe don Allah ki daina wa kanki wallahi har na fara jin jikina nima babu daɗi na son na ganki a yanayin damuwa dariya ta yi ta daga hannuwanta biyu ta ce i'm sorry my man ba zan sake stesin kaina ba mu je na raka ka har suka je get yana mata takarar kula da lafiyar tana bin sa da um muryarsa da take mata daɗi yau take ji ta cika mata kunni banda ta fi ƙarfin zuciyarta da ba za ta ɗauko shi ba domin ya ishe ta a yau yana tafiya ta sauke wani nannoyin numfashi ta koma ɗaki da suka zauna kwanciya ta yi kan kujera ga mamaki ta ci duk wancan yanayi na rashin sakewa ta daina jinsa zafin da jikinta ya yi ma ta neme shi ta rasa sai mutuwar jiki da take ji leman da ta kai mishi ta ɗauka ta sha sai da ta sha kwab biyu sannan ta ji mararta ta riƙe dafe kanta ta yi ta ce haba ni na san mood change ɗin nan akwai dalilin zuwansa yadda da ya yi alkawari kwana biyu tsakani ya dawo domin duba jikin hidaya tun da ya ce zai zo hidaya take wasu wasan. ko dai ta ce mishi kar ya zo domin gaba ɗaya a yau ba ta son zuwansa ko dai ta mishi karyar sun fita ne haka ta dinka sake-sake har lokacin zuwansa yi gaba ɗaya ranta a dakule ta fita fuskar nan ta ta babu wata walwala cikin damuwa jawad ya ce hidaya har yanzu jikin ne a takaice ta amsa mishi ta ce na ji sauki karkata kansa yayi yana kallon ta ya ce and what is with the mood today wa ya taɓa min ke wasa take da yatsunta tana jin tamkar ta kai mishi duka saboda yadda ya ishe ta da surutu sam take amsa mishi har ya gaji ya ce hidaya me nayi miki ne kike fushi haka ko magana da na ce za mu yi bakya so mi wani kallo ta mishi ta ce wacce magana kenan tsananin mamaki ya sanya ya zuba mata idanu ya ce magana tsai da lokacin auren mu kina nufin kin manta kenan hidaya what is wrong with you ji ta yi lokaci guda ta fusata ta ce nothing is wrong with me kar ka mun hayaniya mana Sauke murya Jawad yayi yaushe na miki hayaniya hidaya idan kina da wata matsala da ni talk to me ki ce Jawad ka yi min kaza ni kuma zan baki hakuri me yasa kike fushi da ni akan abin da ban san na aikata ba magana auren mu da nayi fa alkhairi ce hidaya duk wanda yake son ka ba shi da wani buri da ya wuce ya ga ya mallake ka a matsayin abokin rayuwa magana aure sai ta zamo laifi a wajen ki cije baki hidaya take domin yadda zuciyarta ta hasala numfashi ta sauke ta ce ka ki respectin ra'ayina ne Jawad na faɗa maka na fi so so na gama karatu amma ka ce kai dole a yi magana yanzu dunkule hannu jawadi ya ce hidaya akwai wani ne a zuciyarki ba ni ba idan har kina da wani ne ki faɗa min kar na yi wasting time ɗina don ta accuse me jawad ba ni da kowa sai kai dama abin da yake zuciyar kenan dama dalilin ka na magana aure kenan saboda baka yarda da ni ba ni ba irin wannan matan bace jawar kuma idan baka yarda da ni ba ban ga dalilin da zai saka magana aure ta shiga tsakanin mu ba lokacin da ka yarda da ni sai mu yi magana buga kansa yayi a bayan kujera ya ce hidaya ban taba sanin ki da irin wannan ba what change hidaya me ke damin ki me nayi a cikin maganar nan da har ya zamo laifin wannan maganganun za su shigo ciki ba zan tsaya ina cacar baki da ke ba idan ma ziga ki aka yi ko wani abin aka faɗa miki a kaina ki zauna ki yi tunani da a ce wata manufar nake da ita a kanki ba zan kai yanzu ba tare da na nuna miki mummunar manufata ba zan tafi duk lokacin da kika huce sai ki kira ni I'm so sorry if I did something wrong to you idanunsa sun yi ja saboda ɓacin rai amma ya danne zuciyarsa murmushi ya ya ɗauko wani littafi karami da ya ajiye a gefensa ya ce I know you love to read na ga wannan na taho miki da shi ko kallon kallon littafin ba ta yi ba balle ta mishi godiya har ya fita daga ɗakin yana fita tamkar ya tafi da duk wani bacin ran da take ji lokaci guda na dama ta dirar mata me ta aikata haka tunda take bata taɓa fushi haka akan wani abu ba sai jawabi me yasa ta aikata haka me yasa ta mishi kalaman da ta yi hawaye ne ya fara kwarara daga idanunta ta kifa kanta a hannunta kuka yana kwace mata sai da ta yi mai isar ta, sannan ta tashi kai tsaye wajen munira ta nufa domin ta share mata hawaye munira da mama suna zaune a falo suna hira suna cin gashashiyar kaza kaza. kyalla idanu mama ta yi ta ga yadda idanun hidaya suka yi ja ta ce hidaya lafiya sun koyar da kai hidaya ta yi mama ta tashi ta nufi ɗakin ta ta laɓe a bayan labule sai lokacin hidaya ta zauna gefen munira ta ce munira i fucked off cikin damuwa munira ta ce me ya faru hidaya faɗa kuka yi da jawad share hawaye hidaya ta ta ce ban san me ya faru ba muni rai na kawai ya ɓaci wallahi babu abin da ya min sai ni ce ma ne mishi laifi tuyi ne gaba ɗaya yanzu ba na so ya zo mi maganar auren nan ban san me yasa ya fara fitar min a rai hogin ɗinta munira ta ta ce ki ce haka tuyi ni da a ce ba kya son sa ba za ki damu da laifin da kika mishi ba har ya sanya ki kuka ke kika faɗa min idan maganar aure ta gabato shedan yana shiga zuciyar mutane ya sanya musu wasu wasi akan wanda suka zaba a abokin rayuwarsu na tabbata abin da ke faru faruwa ki da Jawad kenan amma ki ci gaba da addu'a Allah zai zaba mana mafi alkhairi ki daina kuka idan har ke ce da laifi ki kira shi ko ki mishi text ba shi hakuri komai ya wuce he love you ba zai iya jurar fushi da ke na tsawon lokaci ba shiru da tayi tana daukan shawarar Munira sannan ta ce haka ne ne zan ba shi hakuri zan kuma ci gaba da addu'a bari na wanke fuskata sannan na koma kar an ci ta ganna a haka hannu Munira ta saka tana goge hawayen fuskar Hidaya sannan ta ce je ki ki wanke fuskar ki zo ki ci kaza akwai ice cream yanzu zaki manta komai dariya hidaya ta yi ta je ta wanke fuskar mama tana jin su ta ɗauko wayar ta kira malamin da ya mata aiki a daren ta bashi bayanin abin da ya faru dariya ya ce ai haka za ta dinka korar duk wani masoyinta domin layar na. mai kan maciji hajiya ƙarfi ne da ita har zuciyarta sai ta koma irin ta maciji babu sani babu sabo saboda dafin bakin za ta dinka korar duk wani masoyinta haka su ma masoyan nata za su dinka gudunta da sannu kwanan nan zaki ji sun daga nan abubuwa za su fara fara gaba-gaba. Gyaɗa kai mama ta yi sannan ta mishi sallama tana jinjina aikin malamin nan. Ta ɗan damu da yanayin da ta ga Hidaya amma da tuna irin wahalar da Munira ta sha sai ta ji. San ba ta tausayin Hidaya idan har za su aikata ma 'yarta haka to kaɗan suka gani ramuwar gayya ai ta fita ta gayya zafi. Bin jawar Hidaya ta yi da idanu har ya fita sannan ta koma pat ɗinsu jikinta a sanye. Mama ta gani a falo tana shiga ta kura mata idanu wanda ya sanya Hidaya sun kuyar da kanta ta shige ɗakinta da sauri tana shigewa mama ta kalli anti ta ce hafsa yarinyar nan matsala ta ke samu tsakaninta da saurayin nata ne na ga yanayinta duk daban shiru anti ta yi tana mamakin maganar mama domin wannan ba shi ne karo na farko da ta mata wannan tambayar ba duk yadda anti ta so ta cire wasu wasi daga zuciyarta ta kasa ganin yadda mama take zuwa ta ta tare a sashen ta duk ranar da jawad zai zo kuma ba za ta tafi ba sai ta ga hidaya ta dawo ko bai zo ba mama takan tambaya anti ko sun samu matsala wanda ya sanya anti ta danna alamar tambaya akan mama me yasa mama ta damu da hidaya da jawad haka kulawa ce ko kuma wani abu ne daban hafsa magana nake yi miki kin yi shiru murmushi anti ta yi ta ce yaya ban sani ba tunda na ga abin su ne na yara ba shiga nake ba kina tambaya zaki ji abin da bai taka kara ya karya ba wata kilma ya baki haushi shi yasa bana shiga da kansu za su sasanta kansu murmushin mugunta mama ta ce a hafsa ni dai ina ganin kamar babban abu ne kin san fa mazan nan na yanzu ba Allah suka sani ba sai su yi ta lallaba yarinya da zarar sun lashe zumar ta kenan magana ta kare gara ki tsare ta ki ji me ke faruwa kafin ta ballo mana ruwa sosai ran anti ya ɓaci sai dai cin maganin zama da mama ya sanya bata tanka mata ba maganganu mama take yi wanda babu alkhairi sam a cikin su anti ta baiwa shara ajiyar ta gajiya ta yi da maganganun mama ta ce to yaya ai tarbiyyar yaya mata abu ne mai wahala hakan ma alhamdulillah Allah ya ba mu iko mun yi daidai gwargwadon iyawarmu. Allah ya ci gaba da tsare mana su domin ba iyawarmu mu ce ni dai na san tarbiyyar da na ba hidaya ba za ta taba kada kanta da wani namiji ba ko menene matsalar da ke tsakanin su Allah ya ba su ikon sasantawa tashi mama ta ce to ai dai mu gani kina zaune da yar da baki san damuwarta ba shine har zaki ki buɗi baki kina wani fariya akan tarbiyya idan ba rami me ya ka rami idan ba neman ta yake ba me yasa take faɗin za ta fasa aurensa ai ni na raina tarbiyyar tun da kina zaune da ita ta kasa faɗa miki damuwarta wani dogon tsaki mama ta ja ta fita sannan ta mai kofa ta tsaya jinjina kanta sai ta ce har ni yarinyar nan za ta faɗa wa bakar magana wallahi za ta san da watai ba dai alhaji ne ya tsaya miki ba za ki gane kuranki zan ga uban da zai kwace ki daga hannuna zama anti ta yi sai da ta tabbatar da fushin da take yi da take ji ya sauka sannan ta nufi ɗakin hidaya ba tare da ta kwankwasa ba ta shiga ta samu hidaya ta haɗa kai da gwiwa babu abin da take ji sai sautin shishshikar kukan da tura kofar anti ta yi ta rufe ta ce kukan me kike yi haka hidaya cikin sauri hidaya ta goge fuskar ta ce anti kafin ta kai ga shirga ƙaryarta anti ta ce kar ki sake ki min karya domin na ji komai daga bakin yaya sun koyar da kai hidaya ta yi ta ce anti ki yi haƙuri ban faɗa miki ba ne saboda bana na so ki damu ita ma mama ban san ta jiyo mu ba to yini nake faɗawa saboda ta bani shawara me bi a nan mama ta jiyo mu murmushi anti ta yi ta ce ko da a ce faɗa mata kika yi hidaya ba zan damu ba ai ita ma uwa ce ni da ita duk ɗaya ne a wajen ki me ke faruwa tsakaninki da jawad da har kike so ki rabu da shi wani sabon hawaye ne ya zubo wa hidaya cikin tsawatarwa an ta ce kul kika sake zubar min da hawayenki akan namiji menene haka hidaya ina kika kai zuciyarki da tunaninki da kike zaman kuka akan namiji har ina ambaton sunansa kina sake zub da hawaye daura kai hidaya tai aka fadar anti ta ce anti ni ba jawadi na ke makuka ba kaina nake yi wa anti na kasa fahimtar abin da ke damuna lokaci ɗaya sai na ji bana son jawadi so nake na rabu da shi wallahi mama ko zaman hirar da muke yi bana so sai na ji tamkar akan kaya nake raina yayi ta ɓaci har ta kai ga na faɗa mishi maganganu duk domin ya ce ya fasa aure na amma kuma da zarar ya tafi sai na ji nadama ta baibaye ni na ji babu wanda nake son gani sama da shi anti bana so na aikata abin da zan kare rayuwata ina nadama wallahi anti ina son jawad sosai bana so na rabu da shi shiru anti ta yi na tsawon mintuna tana sauraron kukan yarta wanda take jin sa har ƙasan zuciyarta kamar kowace uwa ba ta da burin da ya wuce ta ga ta aurar da hidaya Tana jin burin nan nata na gab da cika amma me yasa abubuwa suke sauyawa wace irin jarrabawa ce wannan Allah yake jarabta yarta da ita ci gaba ta yi da sake-sake a ranta tana tunanin ta inda za ta baiwa Hidaya shawara domin baiwa Hidaya shawara abu ne mai wahala yarinyar tana da kaifin tunani da basira wanda idan har ka ji ta bayyana damuwarta to ta kai makura ne gyara zama anti ta lokacin da ta ji kukan Hidaya ya fara raguwa ta ce Hidaya rayuwar mu gaba ɗayan ta jarrabawa ce daga Allah saboda haka duk abin da zai same ki ƙarai karami ne ko babba ki dinga tunawa da jarrabawa ce daga Allah ki ki kuma yi imanin wannan jarrabawa za ta haifar miki da rabo mai girma idan har akwai wani tunani ne da yake sanya ki aikata hakan ga jawad ki faɗa min wasu munanan halaye ki nuna miki ko makamantan haka girgiza kai hidayati ta ce wallahi anti bai taɓa nuna min wani mugun hali ba tunda miki tare da shi kuma babu wani tunani da yake sanya min sanya na aikata hakan domin idan ina aikata ma tamkar ba a cikin tunanina nake ba sai na ga sai na gama wulakanta shi sannan nake dawowa cikin tunanina anti bana son yadda nake ji a zuciyata idan ina tare da Jawad bana son yanayin da nake shiga anti ko ni ce nake da wani mugun nufi a kansa ban sani ba sosai tausayin Hidaya ya shiga zuciyar anti ta ce Hidaya duk wata mafita da zaki nema duk duk zagayen da zaki dole zaki koma ga Allah wanda shine mai maganin kowace damuwa dama yau da gobe sai Allah kuma tsakanin harshe da haƙori ma ana samun saɓani sai dai hidaya ba na so ki kasance laifinki ya fi yawa a saɓanin da za ku samu ki waita addu'a sosai domin ita ce mafitarki kwanakin nan kina wasa da addu'a Hidaya. sai dai na ganki kin zuba tagumi kina kallon bango lokutan da kika ware a baya na addu'a su ne zaki dawo da su ki ci gaba yadda kike yi a baya da yardar Allah komai zai zo miki da sauki sai abu na gaba bana so ki sake kai wa munira damuwarki cikin sauri hidaya ta dago kanta ta ce anti akwai abin da ya faru ne murmushi anti ta ta ce kawai bana so ta shiga damuwa yadda kika shiga ne kin san yanayinta kuma har yanzu mutuwar Arifa bata sake ta ba damuwarki za ta iya ta mata ciwon ciwonta ko kin manta abin da likita ya faɗa duk abin da kike ciki na yarda da ke za ki iya maganin matsalar ki hidaya yadda kike maganin matsalar kowa a gidan nan ki baiwa kowa shawara ki ciki har da mahaifinki za ki iya magance damuwar da ke cikin zuciyarki ba tare da kowa ya sani ba idan ta kama sai kin sanar ki zo ki same ni sai mu yi kokari mu warware koma menene amma ko da mu da ta tambaye ki ki ce kun sasanta hakan zai saka halin hankalin ya kwanta ki dage da addu'a idan har alkhairi ne tarayya ki da jawad Allah ya tabbatar Allah ya kauda duk wata fitina idan ba alkhairi bane Allah ya zaba muku abokan rayuwa na gari domin ba komai ne da kake so yake zamo maka alkhairi ba amsawa hidaya ta yi cikin fahimta hakan ya sanya hankalin anti ya kwanta ta ƙara samun nutsuwa ba ta zargin mama da cutar da hidaya ko ita domin abu ne da take ganin mama ba za ta taba aikatawa ba abu ɗaya take da tabbaci halin mama na hassada wanda za ta yi kokari ƙoƙari ta gasar da ta a wannan karan ba ta yi tasiri ba. Jawad cike da damuwa ya shiga gida domin wannan shine karo na uku da ya je wajen Hidaya ta ki sakar mishi fuska duk yadda zai ya shawo kanta ta faɗa mishi matsalar ta yayi amma abin ya gagara they are drifting apart amma baya so ya rabu da Hidaya she means so much to him duk addu'ar da zai yi yana jin tana sake kwanciya a ransa ne ji yake tamkar zuga ta ake amma Hidaya ba irin matan da za su ɗauki zuga ne. tabbas akwai matsala amma ta ina sallama yayi a babban falon ya samu Ammi tana zaune 'yan matanta suna hira suna kallon tv gidan su jawad babban gida ne sosai wanda yake da fili ta gaba da baya idan ka shiga cikin gidan za ka yi tozali da madaidaiciyar harabar gidan da take tamkar tsakar gida sai kuma falon ami da yake dauke da ɗakinta da na yaranta da ɗakin bai daga bayan gidan pat ɗin jawad yake wanda yake dauke da falo ɗaya da bedroom da toilet ami dattijuwar mace ce da za ta kai shekaru 60 a duniya kana kallon ta za ka fahimci tsufa ya fara bayyana a tattare da ita duk da mace ce mai matuƙar gayu da gata 'ya'yanta biyar safwan shine babba sai hanan sai jawad sai kuma radiya da muhibba wanda suke twins tun rasuwar mahaifinsu shekaru bakwai da suka wuce jawad da safwan suka yi rantsuwar 'yan uwansu da mahaifiyarsu ba za su yi talauci ba mahaifinsa alhaji jafar hardo ma'aikacin gwamnati ne wanda tun da ya yi ritaya rayuwa ta juya mishi ya yi faɗi tashi sosai wajen inganta rayuwar 'ya'yansa a cikin taimakon allah ya samu suka yi karatu suka zamo bangon da ya jingina a jiki har lokacin da allah ya ɗauki ransa mahaifiyarsa hajiya zainab ibrahim ba ta zauna haka ba tun rasuwar mahaifinsu su kafa mata jarin atamfofi wanda ta gini sosai har ta kai ta bude shaguna da ta sanya yara a cikinsu. 'Ya'yanta mata dukkansu babu wanda yake zaune su yana kasuwancinsa. Radiya da Muhibba teloli ne yayin da Radiya ke ɗinkin atamfofi da laces Muhibba tana ɗinka ready a bayans ne inda take kai su shagon mahaifiyarsu iyali ne da su rike sana'a domin rufa wa kawunansu asiri duk da gatan da suke da shi daga jawad da safwa zama jawad ya yi radiyya da muhibba suka ci sanda zuwa ya jawad amsa musu ya yi ya ce yauwa zuba ma radiyya idanu ya ce radiyya ko muhibba haɗa idanu suka tuntsire da dariya ammi ta yi dariya ita ma ta ce kana kwana da su kullum ka tashi da su amma ka kasa gane su shafa kansu ya ce ami ina zan gane su sun saka kaya iri ɗaya har hula fa dubi kawunansu iri ɗaya ce kin gani ko dariyar su ma ɗaya ce dariya suka sake yi har da ammi sannan suka ɗauko mishi ruwa da lemo suka ajiye suka ba ma ammi da ɗanta wuri suna shigewa ɗaki ammi ta ce ya na ganka haka still dai matsalar hidayan ce numfashi ya sauke ya ce ammi na kasa fahimtar me yarinyar nan take so a waya za mu yi magana tiriyan tiriyan amma da zaran na je wajenta duk sai yanayin ta ya sauya kuma ba haka ta saba mun ba irin kalaman da take fitowa da bakinta ammi da a ce zan ɗauke su har zuciyata da ba zan iya ci gaba da rayuwa da ita ba amma wani abin idan ta ai kamar ba a hankalinta take yi ba sai na dawo gida ta kira ni ce ta kuka tana ba da haƙuri na kasa fahimtar me take so am so confused na ce idan wani take so ko kuma aure na ne ba ta son yi ta faɗa min amma ta ce duk ba haka ba ne ba ta da wani da take so bayan ni ammi idan tana so na me yasa take min haka sama da wata guda fa kenan ana abu ɗaya ammi wallahi na fara gajiya cikin rarrashi ammi ta kafin wata ɗayan nan jawad shekara nawa kuka yi tana maka kirki da biyayya da kyautatawa nan kake tsallakewa ba za ka ci garau garau mu ba ka tafi gidan su hidaya domin za ta maka abinci mai daɗi kullum cikin yabanta kake kan nutsuwarta hankalinta kunyarta da kyawawan ɗabi'unta ba iyakai ba duk unguwa sun shaida mutuniyar kirki ce duk makwabta suna yabanta da mahaifiyarta zai yi wuya ka sami yar manyan mutane mai kwalit irin nata akan matsal wata daya sai ka rabu da ita jawad shafa fuskar sa yayi ya dauki five alap mai sanyi da aka ajiye masa ya kora sannan ya ce ammi abin da zai raba ni da hidaya da yardar Allah sai dai mutuwa na san shedan ne kawai yake ta taba zuciyarta yake sanyawa tana rawa amma ba wani abu Ammi ki taimaka min idan aka tsaye da lokacin auren nan na san komai zai daidaita da izinin Allah. Shiru Ammi ta na ɗan lokaci sannan ta ce tunda matsalar ta kai haka zan taka na je mu yi magana da mahaifiyarta duk abin da yake faruwa ai a bakin mahaifiyarta zan same shi sai mu san abin yi gaba kuma tashi ka je ka huta idan zaka ci abinci radiya za ta kawo maka girgiza kai jawadi yayi yana hamma ya ce dare yayi ammi ina da fruit a fridge da safe na ci abincin cikin kulawa ammi ta ce to ka tafi da lemon ko dauka yayi ya mata sallama ya nufi fat ɗinsa bude falon sa yayi wasu kujeru ruwan kasa suka bayyana falon karami ne daga kujerun sai karamar tv da ke manna a bango sai wani table da ke tsakanin kujerun daga gefe kafet ne milik a shimfiɗe a tsakar ɗaki sai ka ɗauka ba a taka shi yadda yake a tsaftace bedroom ɗinsa kuwa sai ka ɗauka na mace ne saboda yadda yake a tsare komai a muhallinsa. bedroom ɗinsa ya fi falonsa girma gadon na daga ƙarshen ɗakin shimfiɗe da wani yalo ɗin bedsheet a hannun hagu kwamfuta table ne da desktop ɗinsa da laptop biyu sai ƙaramin fridge da ke gefensa a hannun dama kuma wardrobe ɗinsa ce da shura komai a gyare a jere gwanin sha'awa toilet ɗinsa ya shiga wanda yake shi ma a tsaftace ya ɗaura alwala alwala ya kwanta bayan ya yi satin alam dinsa 2 am na dare tun da ya ga fa'idar sallar dare wajen samun buɗi daga ubangiji ya dage da yinta kuma allah maɗaukakin sarki yana buɗa masa ta hanyoyi da baya tunani to mai sauraro bar mu dakata ana da karanto muku wani littafi mai suna mafarkina.